ku danna subscribe sannan ku latsa ƙararrawar sanarwa domin samun bidiyon mu a kan lokaci mun gode. Assalamu alaikum wa rahmatullah ‘yan uwa barka da zuwa Usman Fasaha TV yau insha Allah bidiyon mu zami muku akan yadda za ka samu ka mallaki duk wani application da za ka gani mai matukar daraja wanda za a ce baka isa ka dora a wayanka ba sai ka biya kuɗaɗe masu tarin yawa sannan ka dora shi bayan data da za ka kashe wajen downloading ɗinsa sannan za ka kashe kuma kuɗi wajen siyansa so don haka ba tare da bata lokaci ba insha Allah za mu nuna muku wani hanya za ku bi ku samu ku mallaki wannan application ɗin a kyauta ma'ana kyauta ba tare da kun kashe ko fitika ba. wajen ɗauko shi so don haka ba tare da ɓata lokaci ba bari mu je bidiyon namu mataki na farko za ku je cikin browser ɗinku misali nan kun ga chrome nan misali kawai za ka shiga kana shiga cikin browser ɗinka za ka rubuta wannan abin gashi nan na rubuta ac market app apk kana rubuta haka sai ka danna search kama haka nan gurin kuna gani to bayan ka danna search ga wani website nan na farko da ya fito kuna ganin website din kun ga website din gashi nan an rubuta www misali scmarket.net sai ka latsa wannan link din da aka sa da aka sa shi gashi nan da aka nuna ac market uh, crack app games moods sai ka latsa kana latsa for android to wannan shine website din kuna gani ga website din AC market din nan kamar yadda kuke gani a nan ga abubuwan da ya kunsa nan yanayin application da yake ciki duk wani application da yake cikin google play store akwai shi a ciki so sai ka latsa nan gurin download kana latsa download gashi nan zai nuna ma kai download sai ka danna download sai ka tafi kai download ɗinsa ni na riga ne download ɗinsa yana gama download sai ka shiga gurin gurin download kamar nan gurin a cikin browser ɗinka za ka ga application ɗin sai ka danna install kana danna install zai to nan kun gan shi nan gashi nan ya hau kun ga fuska application ɗin to gashi mun shiga application ɗin to yanzu misali da muka shiga application ɗin za mu yi sacin application a wannan app ɗin shi kama app store yake kama google app store yake kama google play store yake so don haka kana tashi misali yanzu ga game nan ana ci mata minecraft ga ta nan kuna ganin ta nan gashi kawai sun nuna nan gurin ga wani guri nan mai alamar shaidar download kun gan shi yana nufin kawai mu latsa mai downloading dinsa kuna gani so bari kuma mu shiga cikin play store kun gani a nan ga ta ita ce dai game din ita ma an sa minecraft mm. kuma kun ga anan me aka sa sai mutum ya biya naira dubu ɗaya da ɗari hudu da naira casa'in da biyar da hamsin da kwabo hamsin sannan zai download sa kana latsa zai ce ma sai ka sa abun nan ɗinka sai ka sa kati ɗinka sannan ka biya kun gani so don haka kuma za ku gani kun ga anan yanzu za ku gani mu danna kun gani me suka sa free download kun gani kana latsawa kana latsawa zai tafi downloading kun gani anan misali so wannan dai ita ce a takaici duk wani application misali da ya shiga ma cikin duhu a cikin wayarka ko ka gan shi kana so kai downloading ɗinsa amma sai aka ce ma sai ka biya kuɗi to kana shiga ac market ɗin nan za ka ɗauko shi a kyauta ba tare da ka biya ko fitika ba ta wannan hanyar za ka bi ka mallaki kowane shi. so wannan ita ce hanyar ina fatan bidiyon ta burge ku idan ta burge ku ka kumanta da latsa mana ƙararrawa da sharing ɗin wannan bidiyon zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki yanzu kun ga ya samun download status kun gani mutum yana shiga gurin nan kun gani ya fara tafiya zai download kuma a kyauta so na gode sai mun haɗu a bidiyo na gaba ko kuma ta mana lakin ɗin bidiyon nan da sharing ɗin bidiyon nan Ku danna subscribe sannan ku latsa ƙararrawar sanarwa domin samun bidiyon mu a kan lokaci mun gode.